ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ambassador ɗinmu ne na sunna wanda ya daɗe yana aikin da'awa bangare abin da ya shafi southern part of the country sa'annan a babban birnin a babban headquarter na jibwis na jama'atu zalatul bid'a sunna nan abuja shine chief of staff na shugaba na kasa sheik abdullahi balalawo shine chief of staff a wannan headquarter gaba daya kuma stakeholder ne an yanzu a cikin wannan babban kamfani na alkauthar wanda shekara aru aru a baya mun daɗe muna ƙaura da shi yana mana lecture yana mana seminar da kuma karantarwa abin da shafi aikin hajji a nan gida da kuma a can saudiya so muna maraba da sheik fadlatu sheik uh, abdullah karshe da za kuma allahu khairan allah ya kara kawo mana shi bana kuma ba nan kaɗai ne karatun zai kasance ba zai karantar da mu theoretical aspect karatu na musamman kuma shi muka ɗora ma nauyi da kuma amana dai arwa yau ya wakilce mu a wannan kamfanin daga da shi za a fara a tafi arcan sauka madina da makka arafa muna ko ina da an gan shi a rinka zuba malam tambaya kai zai ta da amsa ne yana nan tare da mu ba wai muna karatu kuma ya koma ba za mu rinka ganin shi daga yanzu daga farkon aikin hajjin nan a ƙarshe ar mu dawo tare muna roƙo Allah ya cika mana wannan ibada ah, kuma tawaga na majalisar malamai gaba ɗaya sun ɗora mashi wannan nauyi na wannan amana na ya wakilce mu muna roƙon Allah Allah ya bashi ikon sauke wannan nauyi a Sheikh Fadilatul Sheikh Abdullahi Karshi فليتفضل مشكورا ماجورا وصلى اللهم وسلم على من لا نبي بعده صلى الله amma ba da بعد السلام wa ورحمه wa barakatu. yan uwana masu daraja waɗanda suka samu alfarmar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mu mun zama musulmai addinin annabawa baki ɗaya bayan haka ya zaɓe mu ya sa mu cikin waɗanda suka fahimci musulunci bayan haka kuma ya zaɓe mu ya sa mu cikin waɗanda ya kira don su ziyarci ɗakinsa mai alfarma wanda hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu wasallam cewa alhajjul mabrur laisa lahul jaza illal janna haji karɓaɓɓe wanda ya kubuta daga dukkan aibi ba shi da sakamako da za a bayo wanda ya yi shi sai aljanna shi ne abin da za a iya biyan mutum da shi don duk duniya duk faɗin duniyan nan ba wani abu da za a baka ya zama didi da sakamakon abin da ka cancanci a baka duk duniya kowane irin abu ne komai darajarsa bai kai a biya ka da shi ba ka san kowa shi ake haji ya fi komai kenan tunda ba abin da za a iya biyan ka da shi a nan idan dala ce dala biliyan kaza ba za ta iya biyan wannan ba aljanna ce kadai abin da za a iya baka a san an yi compensated ɗinka so for that babu dalilin da zai sa musulmi ya kansa ya tafi bai san komai da zai je a wajen ba domin idan mutum ya je bai san abin da zai je yi ba to ba abin da zai samu saboda haka zai je ne ya dawo kamar bai komai ba ba za a biya shi komai ba to shi yasa ya zama to mai hankali sai ya jona kansa da irin wayannan travel agencies wayanda suke da tsarin dole sai an yi preparing mahajjatan sosai an yi musu presentations an ba su duka guidelines da ya kamata da dukkan wasu dai requirement da suke bukata na ilimi a ba su shi na abin da ya shafi wannan aiki to shi yasa muke gode ma Allah mu ɗaukin sarki da ya zaɓe mu ya sa mu cikin masu wannan wato samun wannan garaɓasa. kuma kamar yadda malam Taju ya faɗa da mun so mu yi presentation da turanci duka amma sai muka yi shawara da shi an fahimci kusan kowa na jin Hausa a nan amma in ma akwai wanda bai jin Hausan za a iya masa da turanci don shi ya gane saboda haka ah, abinda da za mu yi bi izinin lahi za mu gabatar da abin daki-daki daidai gwargwado kamar yadda shi ya faɗa bayan shi na yi shi ma zai zo ya yi sannan kuma akwai fita ɗin a sake kuma kwatanta abubuwa ɗin har yanzu dai don ya zama dai mutum ya to well equipped yadda insha Allah zai ji ba da fargaba ba kuma bi iznillahi zai shiga cikin wanda za su samu wannan rabo na zuwa aljanna tunda ba abin da za ka iya samu da ya kai ta, an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita aljannan nan yaya take ne sai ya ce fiha ma la ra'at wa ma la sami'at wa ma la khatar ala qalbi bashar ya ce a ciki akwai abin da ido bai taba gani ba na jin daɗi wato description yake so ya bayan na paradise sai ya zamanto ba wani abu da zai kwatanta da shi a duniya da zai ce to ta yi kama da kaza ko kaza sai ce a ciki akwai abin da ido bai taba gani ba wato abin jin daɗin da babu shi a duniya balle ma a bada misali da shi wani mahaluki bai taba samun irinsa ba ba wani sarki ko wani sarki mai dukiya ko wani malinta ko kaza da ya taba samun wannan babu sannan wa mala uzunin sami'at da abin da kunne bai taba ji ba babu wani kunne na dan adam da ya taba jin sauti idan kai mai son ka dinga jin wani music ne ko wani sound wanda yake mai daɗi da za ka ji ya taba maka zuciya ka yi farin ciki to aljanna akwai wanda aka maka tattali wanda baka taba jin sauti irin shi ba domin hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan aljanna yugnina li azwajihin suna waka wa mazajensu suna cewa na hannu khairatun kiyam a zuwa jikomin kira mu ne mafiya kyawun halitta kuma mu ne matayen mutane masu daraja waƙan da suke yi sannan sai ce suna cewa na hannun khalidat mu ne dawamammu waɗanda ba za mu mutu ba ba mutuwa ba kamar duniya ba da za ka mutu a can ko shekara miliyan dubu za ka ba za ka mutu ba sai dai za a dinga renewing ɗinka wato system ɗinka zai to yana circulating yadda za ka zama kama ana renewing ɗinka ne kullum za ka dinga zama more fresh ne wato ba za ka zo ka zagwanye ka zama ka zama kenan ka tashi aiki ba kamar duniyan nan kana saurayi sai ka dawo ka zama baba tsoho ko kina budurwa yan mata kina gayu gayu ki sai ki koma ki zama tsohuwa shikenan an gama to lahira ba haka ba ne za ka yi ta zama a saurayinka har ba ƙarshe aljannan da za a baka ke kuma za ki ta zama a budurwarki tunda ya ce faja'al na abu karan. za ta zauna a budurwa har babu ƙarshe ba ran da za ta tsufa sannan duk abin da rai ke so kuma za a bashi saɓanin duniya duniyan nan ba komai kake so za ka samu ba ko kai waye ko ka fi bill gates kuɗi akwai abin da ba za ka samu ba sai dai kai haƙuri mulki ko ka kai matsayin fir'auna a mulki ko annabi suleiman akwai abin da ba za ka samu a duniya ba so amma a aljanna duk abin da ranka ke so shi za a maka kun ga baka da wani condition da zai baka wannan a nan duniya dole sai dai a can din to mai hankali ba, shi da wani buri a duniya kamar wannan to wannan shi yasa muka zamanto muke dagewa Allah ba mu iko mu cimma wannan buri mu samu aljanna madaukakiya wadda bi iznillahi muna fatan sanadiyan wannan shiri da muka yi na tafiya aikin hajji Allah ya sa mu same ta to ba tare da bata lokaci ba ina gani akwai akwai uh, presentation da zamu gabatar na abin da ya shafi aikin malam ka ba mu part 1 na presentation mu gani saboda eh, part 1 din shine na eh, ci gaba dai don mu abin nan saboda na ga muna so mu yi part 1 to 5 ne so kaga ya kamata mu ke dan rushe na to part 1 din shine wannan wanda introductions ne wanda za a yi mana kan abin da shafi aikin hajji a ci gaba kaɗan a idan muka duba ci gaba dai kaɗan ƙara kaɗan ci gaba ci gaba dai ci gaba yawwa to excellence of excellence of hajj ah, wannan shine abin da za mu fara dubawa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tun da gurguje ne kawai yana cewa an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka ce wani aiki ya fi aiki ya fi mahimmanci cikin dukkan ayyukan da ɗan adam yake yi ko zai yi a duniya sai ce jihadi fi sabilillahi wato yin aiki don ci gaban addinin Allah shine a dunkule jihadi bayan haka aka ce thumma madha sai ce hajjun mabru sai ce abin da ya biyo bayan wannan shine haji kubutaccen hajji wato hajjin da mutum yi wanda ya zama to babu wani aibi a cikinsa ga turancin nan ma ko ban kuna kallo ba okay okay is a is a sound hadith of the prophet sallallahu from bukhari and muslim relate, uh, uh, narrated abu hurairah radiallahu an that the prophet sallallahu was asked which deed is the best among the deeds of a muslim he said in reply faith in allah subhanahu wa ta'ala and his messenger okay first that is what i jump in now sir faith in allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. Kalimatu Shahada kena. Then he was asked again, what is next? He replied, jihad in the cause of Allah. Then he was asked, what after that? He said or replied, Hajj Mabrur. The aka tambaye shi a ƙarshe me ya Hajj Mabrur. We're going to know what is Hajj Mabrur inshallah. Uh, Aisha radiallahu anha was also asked, or she was reported to have said, O Messenger of Allah, we consider jihad as the best of all the deeds of a Muslim. Should we not fight in the cause of Allah then? If the best of deeds is jihad, why are we not outside of it? Why wouldn't you join us? Why do you restrict that to men only? That is what he's asking. He said to her, For you women, the best jihad is Hajj Mabrur. abin da ya ce mata kawai ya ce ta ce tun da jihadi ne ya fi komai ƙololuwar daraja tun da jihadi ifi da an ce cikin aljanna za ku dinga hango gidan wa'yansu kamar nisan tauraro kuna cikin aljanna amma za ku hango gidajen wasu nisan shi kamar nisan tauraro daga ƙasa daga inda kuke kaga mutum zai so a ce shine a can wancan gida mai can sama din sosai wanda ya fi daraja don daraja daraja ce aljanna Allah ya kai mu kokoluwar daraja da ta tambaya sai ce to ai kuma kuna da jihadin da za ku yi ku mata ta ce menene sai ce jihadin ku na mata shine ku yi hajji aikin hajji irin wannan da za a je yanzu kubutacce ma'ana wanda babu aibi a cikinsa malam ci gaba go on please sai ce a wani hadisin ya sake cewa ah, yin umara tsakanin umara da umara wato kai umara sai ka sake wata umara to wannan tsakanin da kai wannan umaran kafin kai waccan duk laifin da kai yanzu in kai waccan umara an kankare maka wannan ba lasisin ka yi ta sabo bane ka ce zaka je umara a kankare an fahimci magana eh ka yi miss understanding na sannan bayan haka sai ce haka kuma hajji kubutacce yana kankare shi ma eh, wato ya kai gaba ne ok to wancan hadisin na tsallake wannan hadisin shine cewa umra zuwa umra ok daidai ne na yi sai ce kuma walhajjul mabru ci gaban sai ce walhajjul mabru laisa lahu jaza ilal janna eh daidai ne wancan magana da na yi sai ce to hajji kubutacce ba shi da sakamako sai aljannan da muka describing ɗinta a can baya ba shi da sakamako sai wannan narrated abu hurairah radiyallahu anhu the prophet sallallahu alaihi wasallam said Umrah is an expiation for the sins committed between between the first and the second Umrah or the previous Umrah. So the reward of Hajj Mabrur, that is the accepted Hajj, is nothing but Jannah. Nothing can be given as a reward of that or that to equate the reward of that except paradise. So you have nothing on this earth that will match that. So that is why you should struggle for this. Wannan hadisin na gaba shi kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hajji kubutacce zai koma kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi. Wato zai koma ba shi da ana nufin duk shi an yabe masa. Whoever performs Hajj and does and does not commit any obscenity nor commit any evil will return as sinless as a newborn child. So uh, all his previous sins shall be forgiven. Allah zai gafarta ma duzun ban da ya a duniya. Gaya mun me yafi wannan, baka da abin da yafi wannan, malam ci gaba go Sai ya ce a hadisi na gaba a kashe dukiya dan aikin wato wato aikin hajji sai ce daidai yake kaman ka kashe dukiya wajen jihadi ne dukkan abin da ka bayar don aikin hajji kowane dirhami ɗaya za a ninka maka so 700 kamar yadda aka ce in kai aikin alheri za ka samu za a ninka maka lada so goma to in kai jihadi in kai jihadi za a ninka so wato aikin ci gaban addini shine jihadi din to za a ninka so 700 to haka aikin hajji duk abin da ka kashe aikin hajji za a ninka maka so 700 don dai a nuna cewa shi ma jihadin ne shi yasa dai aka daidaita su kawai spending in hajj is akin to spending in the cause of Allah jihad a dirham does spend in, uh, is rewarded 700 times over that is uh, the reward will be multiplied into that level just like the jihad fi saboda haka hadisi na gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake cewa yawan yin umara ko yin umara akai akai yana gusar da talauci kuma yana kankare zunubai kamar yadda tsatsa take fita daga bakin karfe in aka babbaka ta ko aka kona ta aka kona karfe aka buge shi tsatsa za ta fita daga jiki to haka idan mutum yana yin umra akai akai ko yana aikin hajji akai akai za a dinga kankare masa zunubansa kuma za a raba shi da talauci ko a yaye masa shi kuma sakamakon hajji kubutacce ko wato karbabbe shine aljanna Abdullah bin Mas'ud is reported to have said that the Messenger Allah said alternating between Hajj and Umrah for they because once you alternate between them they remove poverty and obliterate sins just as the blacksmith blows removes all impurities from metals like iron and so on. So the reward is so great. That is why the Messenger gave an example with this. The reward of Hajj Mabrur is nothing short of paradise. You will be given nothing more than paradise. Chigawa, chigawa malam. Mi sauri to mi jega mi jega wa chigawa chigawa diko duka wani ya suna nuna mana muhimmancin aikin Hajji da Umra chigawa Cigaba okay Now let's move to what Hajj Mabrur is. An accepted Hajj is a Hajj performed with intention of seeking Allah's pleasure only. You do, the one does for the sake of Allah. Kin yi saboda neman yardar Allah kawai ba dan komai ba ba dan a ce maka alhaji ko a ce miki hajiya ba to wannan shine kubutaccen hajji kuma hajji kubutacce har yanzu eh haji kubutacci har yanzu shine wanda yake ba a saban Allah a hajj is free of sins the, the, majru, uh, the, the mabrur hajj is the one free of sins conducted with full obedience to Allah subhanahu wa ta'ala a hajj performed in accordance with the sunnah of the prophet sallallahu alaihi wasallam a hajj that is not followed by disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala hajjin da aka dede daidai da karantawar Allah hajjin da aka ba wa Allah a kuma ba a kauce wa dokokinsa ba alhassan albasri ɗaya daga cikin magabata wanda yake cikin tabi'ai yana cewa malaman tarihi sun yi magana a kansa sosai wato yana daga cikin manyan malamai na duniya da ake ji da su wanda suka ɗabbaka abin da sahabbai suka bari a ban ƙasa yana cewa gone kaɗan dawo baya kaɗan mu ji me ya ce ya ce alhajj mabrur is to return abstinence from this world and, and desiring the hereafter ya eh, wannan yana nufin don saboda kakka yi sabon Allah sai yasa ka ɗauke tunaninka daga duniyan ka mai da shi lahira wato ka ɗauka duniyan nan ka riga ka sallame ta kawai kai yanzu lahira kake so ba ana nufin kawai shikenan ka rabu da duniya ba abinda da ake nufi tunaninka fifita duniyar lahirar akan duniya ka fifita lahira akan duniya shine maganar ba ana nufin misali kamar masu cewa shikenan ka shiga daji ba ruwanka da jin daɗi kakka ci mai kyau kakka sha mai kyau kakka kaza kaza kakka yi wanka kakka wannan dishirme ne ma abin da ake nufi in ka samu damar jin daɗi ka ji daɗin ka kai dai ya zama ta hanya mai kyau kake jin daɗin ba ta hanya mara kyau ba ba kuma hakkin wasu ne za ka danne musu ba ka yi yadda dai zai zama ka kubuta daga cutarwa go on please ci gaba ci gaba daidai karfafa yau wato dawa baya kaɗan preparation for hajj we have spiritual preparation mental preparation fake preparation historical connection physical preparation financial preparation logistical preparation go on ci gaba mu gani wayannan su ne shirye-shiryen da za ka yi a ruhance ya zamanto ka gyara kanka ka ruhinka ya gyaru ka tuba ma ka zama tsabtataccen mutum sannan kuma ka nemi abu mai kyau wajen tafiya wato halas kenan sannan kuma ka zamanto ka sha magani ka samu lafiya yadda za zamanto insha Allah ka je da koshin lafiya sannan kana motsa jiki yadda za ka zamanto kana exercise ba ka zamanto kai ba ka gudu ko nan da nan ba tunda ma ta jima yana gudu ya kamata a ce kai ma kana yi ko ba ka ba limami ne na prince and princess amma yana gudu yana exercise so ya kamata kai ma kana yi haka ke ma mace musulunci bai hana mace ta yi exercise ba bai hana ta ta yi exercise ba abin da yana ta kawai ta yi exposing cikin jikinta waje ga wasu shine irin wayan abubuwan amma akwai abubuwa da yawa da ba hana su ba cewa su waye ba ce su zama kauyawa ba amma kuma ba su waye wanda zama ta yahudawa a sa wanda west ana gudu a kan titi wannan kuma ya zama kazanta. wato yahudanci ne wannan amma a gida ko a wani waje da ake da security din cewa ba cikin maza ba ne suna iya su sa traction su ta yin exercise saboda kai ki je can ki ta nishi ki kasa tafiya in za je jifa ko ki ce hajiya rabi ta taimake ki to za ta ɗauke ki goyon ki za ta yi so a takaice dai akwai bukatan yiwu haka kuma maza mun san cewa dai maza dama akan yi exercise ko fita zuwa nemo wa dawo gida din nan ma exercise ne kuma akwai masu noma duk mun sani ci gaba go on ka dinga sauri saboda time it is the intention that makes the difference in any deed regardless of how much effort and resources are put into it what matters is the intention me da wace niyya kika tafi wannan aiki ko ka tafi wannan aiki shine abin da ake fara dubawa inna allaha la yanzuru ila ajsamikum baya duba jikinku shi Allah walakin yanzuru ila qulubi zukatanku yake dubawa so zuciya ta zama don Allah ne repentance from all past sins do not wait until the day of Arafat to make sincere tawbah do not go to Hajj with the intention of continuing any known sin when you return. Idan mutum zai tuban tun kan ka tafi ya kamata dama a tuba ka tafi. Sannan ma ba za ka ce ko dan wasu ran arfa suke tuba su zo ran arfa su ce to Allah ga mun zo fa ka san mu da abubuwa mun yi kaza mun yi a'a to duk tuban nan za a tuba kafin a je can ko kuma idan Allah madauki sai ke taimaki mutum to ya san cewa kuma lallai zai tuba ba da niyan ya koma ga zunubin ba wato za ki tuba da niyan abin da kike yi mara kyau ba za ki koma ki ci gaba da yi ba ko kuma abin da kake yi mara kyau ba za ka koma kana yi ba ka ci gaba da yi ba amma in case sai ka dawo ka sake yin wannan abin sai ka sake tuba kuma kamar yadda ah, muhammad ah, bin salih al-munajjid ya kawo a cikin wani littafi da ya rubuta a kan tuba uridu an atuba walakin suna littafin kenan ina so in tuba amma akwai abin da ke hana ni i would like to repent but so akwai wasu abubuwa da suke hana ni tuba to wani shi abin da yake gani idan ya tuba to ai kuma zai zo sake yin abin saboda haka gare bari ya yi ta yi in ya kusa mutuwa ya tuba to wannan shirme ne ka tuba in kuma da nufin ba za ka sake ba amma idan kuskure ya zo ka sake sai ka sake tuba ko kuma sai ce a da ka tuba kuma ka dawo to ko ka tuba Allah ba zai karba wannan ba gaskiya ba ne in ka tuba Allah zai sake karban tuban ma dama dai ka sake yi da nufin ba za ka koma ba sai shedan ya sake rinjayar ka tunda shi dan yana rinjayar mutum surrender yourself and your heart to Allah that is the only way to inner peace value the opportunity of having been chosen among so many others to be guests of Allah ku gode ma Allah da kuka zama cikin zaɓaɓɓun wato waɗanda suke baƙin Allah sai a gode ma Allah saboda ya zaɓe ka ka zama cikin baƙinsa duk wanda ya tafi maka ya zama baƙo na Allah kai tsaye ba baƙon wani mutum ba ne kai baƙon Allah ne ke baƙuwar Allah Allah ne da kansa saboda ka ba abin da ya fi wannan da haka ka kyautata mu'amalarka a inda ka je bakunta kakka cutar kar a cuce ka ci gaba go sauri za ka dinga yi malam saboda muna so mu tafi wani waje so spiritually ana so ya zamanto mutum ya yi kokari ya zama eh, wannan tafiya ya san ba gangan jiki kadai ke tafiya ba zuciya ma ko ruhi na dan adam yakan tafi a cikin wannan tafiya saboda ita tafiya ce ta Allah kai tsaye da haka zuciyar mutum ana ba ta mahimmanci sosai domin allah na duba ta a kowane bangare ko bagire sannan kuma da haka a nemi gafara din bayan ka tuba wa allah kuma ka nemi jama'a su yafe ka akan cuce-cucen da ka yi musu domin zai yi kin yan su ko kuma kun yi rigima ko da ki aka cuta kina ya cewa wance ki yafe ni fa mun yi saɓani da ke kaza kaza ka ki yafe ni ko kuma a'a in ka san ka cuci wani ka mayar masa da abin da ka cuce shi ga hakkin ka wani ko kuma an yi business bai sani ba ka cinye masa hakkinsa sai ka ce to ga ka ko kuma a'a ka zaɗin nan daga baya an samu wata fa'ida kaga sai ka dan boye ma kai gano cutarsa kai kawai sai ka ce an samu fa'ida daga baya kawai sai ka bashi zai yi dama kun samu fa'idan ne sai ka rike kawai ka ki bashi to yanzu kuma tsoron Allah ya zo maka ko ya zo miki sai ki ce to wance yanzu fa an samu wata fa'ida saboda ka kina da kaza sai ki bata ba sai kin ce mata kin cuce ta bane so a takaice dai duk abin da ake so a nuna mana kenan ka gyara tsakaninka da Allah da kuma mutane shine ka tsarkake kanka da mutane malam ci gaba saboda lokaci to mental preparation eh ci gaba ci gaba okay okay okay mm-hmm. Mm-hmm. yawa yauwa ah, to gashi nan abin da ya shafi mental preparation the heart is a unique journey of course mun yi wannan magana heart is the journey of life mun yi lifetime mun yi magana heart is one of the shortest part to paradise mun yi wannan so duk abin da ake dai nufi akan wannan shine tunanin kama yadda cewa yanzu zaka yi wata tafiya ce da baka taɓa yin irin ta ba saboda haka tana da bukatan kai mata shirye-shirye ta fuskar wancan bayanai da muka yi na baya sannan bayan haka kuma kasancewa dama ce da ka samu kuma sau ɗaya ake samunta idan ka kuskura ta kubuce maka ba za ka sake samunta ba the first hajj is the compulsory one and you only have one opportunity to get it right ko so miliyan ko so goma mutum ya je hajji so goma idan bai dan a cikin goma nan ba ɗaya wanda yake ingantacce to duka kamar bai aiki haji bane da ka dole da ka yi kokari a samu ingantacce shine wanda kai da ilimi saboda haka dai shine bayanan da ake mana da haka mu san ilimin abin da ya shafi komai da komai na wannan aiki sannan kuma mu san cewa za mu fuskanci matsaloli sai mu haƙuri because a few million people from different cultural backgrounds and all kinds of character and personalities will be presented there because they will be present there with you in, a, in, in the same space, performing the same ritual acts and sharing the same resources with you. So, how do you think of yourself sharing one toilet with more than 10 people at the same time? I, problem. to saboda to balle a ce mutum maybe wajen talatin ki ga mata talatin kina bin su layi ko ka ga maza talatin kana bin su layi ba yankali ba sai ture-ture da dambe to dole mutum sai ya kiyaye don kaba ta aikin hajjinka you will likely face many of certain situations and see a lot of irritating and misguided behavior and ignorance dole sai an yi hakuri kenan saboda wayannan abubuwan da za su iya faruwa local authorities spend a huge effort and mobilize tremendous resources to ensure the safety and comfort of the pilgrims. amma yet ana samun fluctuation saboda me saboda akwai jahilai wanda daga ƙauyen the aka ɗauko Kayo aka zo da shi waje bai taɓa shigowa duniya irin wannan ba dole zai ta shirme so ke kuma da kika waye in baki bi hankali ba sai ku ta rigima ko kai a ka kana dambe a makka kaga an samu matsala ai na mu ci gaba Chigaba, gaba saboda haka uh-huh. ok ok eh, abubuwan da za ka yi tsammani cewa za su iya faruwa set the expectations keep in mind the nature of the journey this is hajj not a vacation in a five-star hotel for example so set the expectations to maximize the benefit of the time you spend in hajj and stay focused on the main purpose of the journey it is important to know what to expect and to set realistic expectations. One, expect delays and sometimes long wait hours when moving from one place to another. Za a iya a ce ku jira mu nan. Sai sajiya su tafi suna shirya muku wasu abubuwa kafin a yi clearing din su zo su ɗebe ku a wajen sai ku daɗe kuna ta jira. <laughs> In ba ya saba sai ku ce wa'ina sun yi banza da ku. Su kuma suna ce suna struggle ne su ga cewa kun samu an ba ku ɗakunan ku an yi wane ne an yi menene to ku ko sai ku ga kawai ya za su aje mu nan kawai ba wanda zai so a ce shi ya je ya bata lokaci ya bata wa mutane lokaci shi ma nashi lokacin ya baci ba wanda zai so haka so amma dole ne so madauki wannan zai iya fahimu da aka ai hakuri kenan sai aka ce kuma expect long lines for the bedrooms or oh, na magana kan wannan imina muzdalifa and arfa so na riga magana kan don't expect the food to always be ready on time particularly in mina and arfa kai ki dauka ko da yaushe ko abinci zai zo miki lokacin da kika saba ciyayi na zai iya zuwa lokacin ko zai iya saba za iya samu yanda ka saba karyawa tan din akai kenan mutum zai iya wani extra preparation sa kana dan ajiye da dan biskit ɗinka irin su short bread ɗinka ko kaza ɗinka a gefe in ka ji ta fara motsa sai ka fara ci kafin a kawo maka abincinka ko abin da ya kama da haka sannan kuma don't expect your group leader to be with you at every step of the journey wani lokaci za su tafi ma suna meeting group leaders za su tafi suna meeting a can wani waje ko kuma kuna can kuna jiran su gama su dawo saboda ba wa shi ne ba za su je ko ina ba dole suna dan moving sannan expect to be surrounded by people most of the time and your space to often be invaded wani lokaci ka zauna nan kana tashi kawai sai ka zo ka wani ya zauna in kai magana ce na ba zai tashi ba in dai ba a jirgi bane da za a ce sit ɗinka ne dole ya tashi kamar filin arfa <laughs> ko kuma buzzalifa ko abin da guri ne kawai da in baka yi sa ba wani sai zo ya takale ka kawai ah, to kamar muzdalifa za a zo ne kowa ya shimfiɗa ya kwanta ko ina kawai everywhere ko ina ba wai ma ba a yi ma a ce a shiga a yi kaza ba kamar ma mina bane aka tsara wajen so ya fi matsala saboda haka ko minan ma kaga yadda take da tsarin ta sai an yi hakuri sosai so ci gaba malam go on please ci gaba so yanzu dai wayannan su ne shirye-shirye da ya kamata a yi duka dai kusan okay okay okay okay ok ci gaba kawai duk dai wannan maganganun wadda za ka yi shiri ne dai kasan ok okay to dan dawo baya okay to duk dai kamar rikici ne wato kakai tsaya kana jayayya da mutane ba gare ba dalili duk dai shine ci gaba go on ci gaba ok choose the best ok choose the best me to patient patient patience yawa shine nan babban abin shine magana hakuri dai kun ga dinna an an nana ta ai hakuri ai hakuri do not get angry be positive hope for the best but prepare for the worst uh, du'a ask Allah subhanahu ta'ala to give you patience haka dai dai ci gaba malam hakuri dole sai an yi shi baka ba akwai matsala saboda mutane iri-iri ne amma kuma akwai mutanen kwarai masu hankali da za ku dinga huda da su a wajen wanda su ma sun zo aiki kamar da ka zo za ji daɗin abin nan da su so ba ana nufin kowa ne dan shirme din ba yawwa so ina ganin a physical preparation shine maganan su yauwa maganan ka motsa jiki kai kuma ka sha magani kai waye duk wanda na faɗa da su dinnan su ne wayannan saboda lokaci malam na gani da yake wannan tafiya yawanci akan fara da madina tunda yawanci akan yi hajjin tamattu'i ne wato hajjin da ake tsakanin eh akan yi hajji wato akan yi umra bayan an yi umra a zo kuma a cire ihrami ko kuma a fita daga wannan shirin niyya din sai idan bayan kuma an yi wasu kwanaki lokacin kwanakin hajji sun zo takwas ga watan zulhijja ya zo sai kuma a yi shirin aikin hajji sai a sake kuma niyya shine wato a faɗi cewa labbaik Allahumma umratan a wajen umra sannan a yi talbiya labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka la sharika yanda ake yi niyyar kenan kawai ka ce labbaika umratan au labbaika lahumma umratan sai talbiya shine asalin niyyar su wanka da shirye-shirye da ake wannan ba shine dai niyyan ba amma dai za a yi su in an samu dama a yi wanka ko a yi alwalan ba samu dama wankan ba duk su ne dai wayanda suke za a iya yi sannan kuma bayan haka idan aka shiga wannan yanayi za mu zo duk mu duba amma aka shiga wannan yanayi to bayan an bayan a madina ne ake wannan din shi yasa nake so za mu je madinan kawai don ita madinan akwai aikin da ake fara yi a ciki kafin a zo a ƙudirniyan umara din ita madina ziyara ake mata ba wai umara ko hajji ba ita ziyara ake yi umaran kuma idan aka gama ziyara a madina ne sai a fara a zo a yi shirin fara aikin umara to shi yasa yanzu za mu je ziyarar madina sai mu dawo shirin umaran sai kuma mu je aikin hajji mun zo ƙarshe ke malam tafi da mu madina mu je part 4 saboda lokaci mu je part 4 so mun tsallake wayancan abubuwa don na yi su a dunkule shirye-shiryen da ake cewa a yi muka wannan sai mai awa biyu ba mu gama su ba so shine na muku kawai a dunkule cewa ka yi shiri tsakaninka da allahnka ka tuba kuma ka yi shirin ka nemi gafarar mutane da ka cuta ko kuma wasu abubuwa da ka mayar musu da hakokinsu ko ka nemi su yafe maka sannan kuma ka tanadi guzurinka ta hanya mai kyau sannan bayan wannan kuma in ba ka lafiya ka yi tritin kanka ka samu lafiya sosai sannan kuma a dinga yin abin da zai zama to dai ba tare da an cutar da kowa ba a yi haƙuri sosai Shi ne a dunkule wayancin abubuwa kenan to mu je madina ƙara gaba saboda lokaci gaba yau wato nan shi ne farkon ɓangaren da iyaka inda ake kira guri mai alfarma to iyakar inda ifara kenan a madina daga nan ya fara ci gaba that is shine wato haram of madina iyaka kenan end of haram haram area the sacred place da ake magana to so wannan gurin shine inda ya fara to wannan kuma ci gaba okay dawo ba dawo Allah's Messenger وسلم, declared Medina to be as sacred as Abraham had declared Mecca to be. The Prophet وسلم, said, What lies between its two level planes is sacred. Shini daga nan zuwa na ƙarshen na can. Wato, duk abin da yake tsakankanin to ya zama mai alfarma ne. He sallallahu also said or pointed towards the Medina with his hand and said, it is a safe sanctuary tunda Allah ma ya ce man da kalahu kana amina to ai maka da madina ake magana saboda haka manzo Allah ma ya nuna cewa wannan guri ne amintaccen guri ci gaba gowa ci gaba malam ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake bamu labarin sa it is the land of the prophet sallallahu alaihi wasallam the lands of migration ka it is the land of the prophet's migration migration da Allah manzo Allah ya daga Makka zuwa Madina its people are his neighbors and supporters ansar su ne makota ko mataimakan manzon Allah sallallahu it is the abode of faith for to it returns faith at the end of the world or the end of the time saboda manzon Allah ya ce innal imana la ya'ruzu ila al-madina kama ta'ruzu al-hayyatu ila juhuriha cewa imani zai koma madina kamar yadda macijiya take komawa gidanta yadda maciji in ya fito ya je ya gama kiwo zai dawo gidansa ko ina zagaya ya dawo zai zo ya shiga raminsa to haka imani zai koma madina zai tattara ina sai ina sai koma madina shine abin da aka ce because the prophet sallallahu told us it is the abode of faith for it for to it returns faith at the end of the time imani zai tattaro koma madina shi yasa aka ce dajjal ba zai iya shiga madina ba ko da yake akwai riwayan cewa ba zai shiga maka da madina ba amma ko ina zai shiga a duniya sai dai maka da madina mala'iku za su kewaye ko ina ta yadda ba zai iya shigowa ba sai ya tsaya can bayan dutsen uhud sai ya yi kuwa duk wani munafiki da sauran mabarnaci da kuma wanda mara imani duk za su fito su ansa kiran dajjal it is uh, at its entrance entrances there are guardian angels so maganar ta ne dai yanzu na yi da dajjal kun gani maganar dai da na yi muku yanzu shine it will be the last city in the world to be ruined the land of revelation inda ka saukar da wahayi kuma nan ne duk ko ina zai lalace nan bai lalace ba wato barna za ta shiga ko ina a duniya amma Allah zai tsare madina ci gaba go yi sauri malam ci gaba to okay manzo sala sala ya ce oh, oh Allah addu'a ce yawa madina Make Medina as dear to us as you made as you made Mecca dear or more. O Allah, increase in the Medina twice the blessing thou showed upon Mecca. O Allah, bless our Medina, bless us in our sa and mood, and make twice the blessing. Let him die in Medina who can do so. to kun gani a ƙarshe ma ce wanda ma zai iya mutuwa madina zai mutu kawai saboda guri ne ana nufin guri ne na gari wanda duk wanda ya rayu a gurin ana mai kyakkyawan zato cewa wannan ya rayu a guri da imani sai dai ya karu ba dai ya ragu ba to ci gaba gowa ci gaba wannan daga sama ake nuna mana inda gurin yake ci gaba locations ga inda masallaci yake na manzon Allah da baya ga inda masallaci manzo yake ga inda baki'a wato makabarta ga gurin shiga ta can baya shine hotel areas area na hotels can yawa can ga inda masallaci ke ga gabas ɗinsa ga kuma inda mata ke zama su mata a baya wajen zaman su a cikin masallacin ta baya yake to ci gaba go ci gaba saboda lokaci ci gaba ci gaba wayannan digo inda aka sa dugo-dugo din nan gurare ne daga cikin mahimman gurare a Madina eh, ci gaba wannan shine masallacin eh, juma'a ɗaya daga cikin manyan masallatan madina na juma'a amma ba wai masallacin madina na manzon allah ba shi na manzon allah shine masallacin da ya fi kowanne daraja in mutum ya sallah a ciki za a ninka mai so dubu your prayer there will be multiply your the reward will be multiply to a thousand times to a thousand times za a ninka so dubu amma sauran masallatai ba su da wannan daraja don haka kenan mutum je madina yake zuwa masallacin manzo yana sallah shi ya fi. so nan kuma kuba masallacin kuba nan ne manzo Allah sallallahu alaihi ya fara yin sallah kafin ya shiga cikin gari eh shine masallacin farko tunda nan ya fara sallah kafin ya shiga cikin gari sai aka yi masallaci a jan sai to masallacin farko to saboda haka shine masallacin kuba yana cikin inda ake ziyarta aka je madina masallacin kuba to nan gurare biyun su ne mahimmai da aka sa wajibi ko kuma yake da mahimmanci duk wanda ya je aikin hajji ko ya samu zuwa madina ya ziyarce su amma sauran gurin dan tarihi za ka iya zuwa ci gaba gon ci gaba malam in ka je masallaci kuma za ka yi addu'an shiga masallaci bayan ka alwala ka addu'an shiga masallaci sai ki nafila ko kai nafila shikenan ba wani abu da ake bukata ka yi a masallacin manzon Allah ne kawai za mu faɗi wani abu da za a ƙara yi a ciki bayan wannan amma sauran masallatai duka da za ku je duk gasu nan ba abin da ake bukata sai na fila, amma akwai sauran bayani game da masallacin mazan Allah to nan shi shine miƙatin zulhulaifa idan mutane suka gama ziyara a madina za su tafi makka to za a ɗebo mu sai a zo da mu nan sai mu zo mu yi harama a nan mutum ya je wanka ya yi alwalarsa ko ya alwala ko ya wanka tun da irin wankan janaba ne mai kama da da dama akwai alwala a ciki kenan idan mutum ya yi to sai ya fito zai iya sa turare a cikin jikinsa zai iya shafa turare a cikin jikin sannan kuma idan mutum ya fito ga akwai wajen sallah masallaci a ciki mutum zai iya tahiyatul masjid a ciki idan lokacin kuma sallah ne sai a yi wannan sallah mai wannan lokaci wato za a yi sallah mai wannan lokaci a ciki sannan kuma eh bayan nan kuma ba wasu abubuwa da ake bukata sai dai addu'a kawai shikenan sai a bar wajen a zuwa kama a ci gaba da talbiya ana tafiya Labbaika allahumma labbaik labbaik yawa to anan ne mutum zai ce idan ya sa ka idan namiji ne in yi alwalai ko ya wanka din ya sa wannan ihrami da maza suka sa sai ya ce labbaika allahumma umratan au labbaika umratan labbaika umratan na yi ansa kiranka don yin umra ya ubangiji wannan ne kawai abinda mutum zai faɗa sai ya fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak sai mutum ya tayin wannan shikenan yayi niyya kenan niyyan daga cewa labbaik Allahumma umratan sai labbaik Allahumma labbaik shikenan an yi niyya kenan wannan shine state of ah, ah, ka zama muhrim kenan a nan ne ka yi harama amma in ba ka yi wannan ba to har yanzu ba ka yi niyya ba in ba ka ce labbaika Allahumma umratan ko labbaika umratan kuma ka yi talbiya ba to ba ka yi niyya ba ke nan fa kuma ba niyya ba aiki <laughs> ya kawata a joti to ci gaba malam ci gaba ci gaba kawai ci gaba ya dinga tafiya yawwa dinga tafiya dai yawwa wani ana ta dan da tarihin masallatan da guraren tarihi ba shi saboda lokaci ci gaba kawai ba tarihi muke so mai masjid gamama haka dai masallatai kala-kala da wanda za a iya ziyarta amma duk ba sa cikin abin da aka wajabta mutum ci gaba ci gaba duk ga sunan masallatai kala-kala eh ga sunan eh, duka dai duk masallatai ne masjid ijaba masjid kaza duk gasu akwai kiblatai ba mu magana shi ba amma shi ma ana ziyartar shi shi ma dai bai cikin abin da wajibi sai an yi amma akan yawanci yawanci akan ziyarce shi kiblatai inda sahabbai suke yin sallah da asuba sai wahayi ya zo cewa an maida alƙibla a kalli a kalli makka wato ka'aba maimakon udus ana gaya musu sai suka juya suka kalli ka'aba din suna cikin sallah sai zama alƙibla biyu da suna kallon nan amma sun juya kuma suna kallon nan sai zama ƙiblatai ne ana ziyartar gurin za ka iya zuwa kai fila a wajen to yauwa ka gani maganar da ne ɗazu only two masjids in medina are to be visited or to visit with the intention of performing salah uh, uh, that is the masjid of the prophet sallallahu alaihi wasallam and the quba masjid these are the only two wayannan su ne wanda aka ce lalle a ziyarce su other mosques and sites in medina may be visited for their historical value only don ka san tarihin abin ka za ka iya ziyartar gurare don tarihi there are many fabricated hadith of the prophet wanda an inventin wasu hadisi aka ce ayi kaza ayi kaza to babu wannan it is neither an obligation nor a condition for hajj to visit the prophet's mosque or his grave yana daga cikin abin da ba wajibi ba amma abin da ake so ka ziyarci in dai ka zo madina so ka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai masa addu'a kai wa ko masahabban da suke kusa da shi ci gaba gowon dinga tafiya kawai ci gaba ci gaba ga masallacin Quba mun wuce shi ga masallacin manzon Allah mun zo cikin sa akwai hadisin da ya ce in kai sallah so 40 a cikin wannan masallaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallah so 40 a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a kare shi daga shiga wuta ba zai shiga wuta ba sannan kuma ba zai yi munafunci ba wasu sun da'afa hadisin kamar albaniya da'afa shi amma akwai malamai da suka inganta shi so saboda haka dai ko da so nawa ka samu dama kawai sai kai sallah ba sai ya kai arba'in nan ba ko sallah ɗaya ka samu a ciki za ka iya samun da yadda allah ka samu wannan duk abin da ake nema ci gaba gowa to nan shi ake kira rauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin mimbari na da gidana akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna eh ya ce the space between my house and my pulpit is one of the gardens of paradise rauda Rauda raudatin min riyadil janna and my pulpit is at my fountain kuma mimbari na inda aka je shi to dama kun san Eh, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tafki da yake da shi ran kiyama to kamar setin tafkin ne misali to babban abin shine wannan gurin shine ake cewa rauda to kullun a cike yake da dan adam ko da kullun saboda haka in ka samu dama zaka shiga ciki kai nafila in kika samu dama zaki iya shiga ciki ki nafila in baki samu dama ki yi a ko ina a masallacin manzon Allah duka ɗaya ne ladan sai dai daga bayan kika samu dama wani wata rana tunda ba dole sai ranar farko ba za ki iya samun dama ki yi sallah a ciki an gane akwai lokutan da ake samun sauki na rauda din amma dai kun gani kudin shi a ciki yake mun taba shiga rauda din nan wallahi muka kasa sallah dukkan mun tsatsaya ne ba wanda zai ruku ko su ba space kawai amma haka amma manne kawai haka haka mun taba irin wannan so point din shine ba ba, ba dole bane ka same shi da, da space din da zaka iya in ka same shi da space shi kenan baka samu baka yi hakuri wani lokaci zaka iya samun shiga kuma ko ka je madina baka shiga rauda ba ba baka da matsala aljannan nan insha Allah ana fatan ka same ta <laughs> amma dai in ka samu shiga rauda kuma is good amma ko baka samu shiga ba baka da problem bai rage maka komai aiki haji ka ko umaranka ba ko